الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كالعادة zan karanta sai a karanta ولا يضاف اسم لما به اتحت معنى وأول lima إذا ورد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض الأسماء يضاف وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض وبعض ما يضاف حتما امتنع وبعض ما يضاف حتما امتنع وبعض ما يضاف حتما امتنع ومعه إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودواني سعدي كوحد لبي ودواني سعدي وشذ إيلاء يدي للبي وشذ إيلاء يدي للبي طيب سنكتفي بهذا القدر سبو دوانشا يتعلق بما بعده والحديث عنه ذو شجون طيب أم ساتن دي وجه مكتي يكتسب الأول التعريف أو التذكير من الثاني وبالعكس معنى إذا سونا نبي وتمضاف إليه يكسن شيء مؤنث shi ma na farkon yana iya iktisabin ne saboda zama da madaukin kanwa shi zai iya haifar masa da farin kai sannan wa bil muka ce suna na biyu idan ya kasance muzakkar wa ni mudaf ilayhi kenan to shi ma suna na farko yana iya iktisabin zukuriya saboda mujanasan wancan da yayi har muka buga misali qati'at ba'du asabi'i asabi' muka ce muannas amma kaga shi fi'lin da muka tashi ba mu ce qati'a ba'du asabi'i ba sai muka ce kofi'at duk da kasancewan ba'd din da muzakkar ne amma abin da yasa ya samu ta anis muka ce at saboda yayi kusanci da asabe. muna fahimta to sannan muka sake cewa kaman qaulullahi ta'ala inna rahmatallahi qaribun ba mu ce qaribatun ba saboda ta yi kusa da ismul jalala muna fahimta don haka kasantuwan ta yi kusa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala faktasabat minhu tafkir ita ma ita kasance muzakkar ba ce inna rahmatallahi qaribatun min almuhsinina ba muna fahimta to yau karatun da zamu insha Allah bai dace kai idafan sifa zuwa mausufi ba ko kuma kai idafan abu zuwa irin kansa ba kaman mutaradifat misali kaman sa'id kurs sunan mutum ne kurs lakabinsa ne sa'id sunansa ne to bai dace ka yi idafan suna zuwa ga lakabi ba ka ce misali sa'idu kurzain bai dace ba kaman yawmul khamisi bai dace ba an fahimta saboda mudaf ilay labudda an yakuna ghayra al-mudaf ba fahimta ba yani mudaf ilay ba shi bane mudaf in ko har mudaf ilai shine mudaf to da babu bukatuwan mu zo mu idafa kawai sai mu wadatu da mudaf tunda shine mudaf ilai amma kasantuwan mudaf ilai ba shi bane mudaf to dole ya zanto bai cancanta ba bai kamata ka jingina abu zuwa irinsa ba misali in ka ce hulata kai din nan wani abu ne daban hularka kuma kai din nan ba hularka bace hularka ba kai bace na fahimta yi yawa to don haka shi sa dole tun da kasanto mudaf ilai ba mudaf bane dole ya zamana bai dace ka yi idafan abu kamar mutaradifat ko ka idafan suna zuwa ga suna ba ko kuma misali ka ce rajulu fadilin rajulu fadilin tunda fadil ina ismul fa'il ne duk sunan da yake abin nan shurut da ake nema domin ya kasance na'at lirajul an riga an same shi don aka sai ka ce rajulun fadilun amma bai dace ka ce rajulu fadilin ba kamar almasjidul jami'u akan ce masjidul jami'u an fahimta arabi'ul awwalu sai a ce rabi'ul awwal kaga sifa ne ila mausuf al ula akan share arz sai a ce jumada al-ula to irin wannan idan ya zo akwai mafita shi ne ma da ce in ka ganshi zahirinsa to ka awwala idan suna ne misali kamar sa'idu da kurs sa'idu sai ka ɗauka a matsayin shi musamma kurs sai zama shi ne alis ya'ani ja al musamma kurzon an fahimta don haka ga musamma zai zama shi ne fa'id kurs zai zama na'ibul fa'il saboda musamma mabni ne lil maf'ul muna fahimta kaman salatul ula kaga al'ula ya kamata zama sifa ne na as-sala a ce as-salatul ula amma sai aka share ta'arif sai aka ce salatul ula ana fahimta bai ba da haka mun tashi sai mu ce akwai mudaf a wurin da yake an share salatu sa'atil ula masjidul jami' masjidul makanil jami' rabi'u shahril awwal zak dole دول kaddara mudaf na wannan kamar bayananka suna nuna cewa in ma ya zaman ko makarami ta tafiya haka yake eh ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ana fahimta ba na يوم الخميس يوم المكان الخامس كوكو يوم المكان الخميس كو مسمى ايه دوكا زي دوكا mun fahimta kuwa a lokacin da zai zama sifa sai zai zama ne kansa a suna na eh, a mudaf wa fi nafsi waqti mawsuf yawmul a yanzu yadda yake mudaf mudaf ilayk amma idan ka kaddara ainihin shi mudaf din da aka cire ah, a ah, mudaf mudaf ilayk eh amma kaga kamar eh ana iya samu wannan alif da lam al yawm al khamis cewa eh al yawm al khamis dama haka ya kamata zama yi eh. eh haka ya kamata zama yi domin ya zama sifa liliyo haka ya kamata zama amma sai aka ce yawmul khamis rabi ar-rabi'ul awwal sai aka ce rabi'ul awwal musamma al awwal. ka fahimta Shi ne malam yace wala yudafu ismun lima bihi tahad suna ba a jingina shi ga irin abin da suka yi tarayya kamar mutaradifat bai dace ba sam sam sam sam ma'anan a ma'anance abin da ya kasance ma'anan su ɗaya ne wa awwil muhiman idza warad amma idan wani abu da ke nuni da kama da haka ya zo to awwil ka canza shi malamuna fahimta kuwa wa awwil muhiman ka canza wani abu mai kama da zahirinsa idafatu sifa ne ila mausuf ko ko idafatu lism ne ila mufradihi ko mutaradifihi ka canza shi idan warab in har yazo shine kamar salatul ula salatu sa'atil ula mun fahimta sa'idu kurzin al-musamma kurzon haka masjidul jami' masjidul makanil jami' ka dai nemi abin da zaka saka wurin nan a um, ah, ah, magance a ah, ko wani irabin ma ko wani irabin dole sai ta kaddara saboda ya saba ma ka'idar da ya kamata ya kasance a kanta to tun da ya saba sai a nema mashi mafita ba la fahimta tayyib wasu sunaye har abada idafan su ake yi abadan kamar irin su inda irin su lada irin su siwa su kuma sun kasu gida guda biyu akwai wanda ake idafansa zuwa ga mudmar shi kuma mudmar din kowane irin domiri ne kaman lada zai ɗauki domirin mutakallin domirin mukhatab domin ghaib kana cewa ladayya ladayka ladayhi kama inda indi indaka indahu zai dauka siwaya siwaka siwahu yana dauka fa wajada abdan min ibadina atainahu wasu sunaye har abada idafan su ake abadan kamar irin su inda adai ka ladai Kama inda indi indaka indahu zai ɗauka siwaya siwaka siwahu yana ɗauka. fa wajada abdan nina ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna inda har abada su waɗannan idafan su ake kuma ana idafan su ne zuwa ga dama'ir dama'ir din kuma ko dai mutakallim ko mukhatab ko ga'ib nashi yanfa yana ɗauka. muna fahimta amma akwai wasu kuma ana idafan su ne amma idafa ma'anan amma lafazin su ba idafa bane kamar irin su kullu irin su babu ana idafan su ma'anan a ma'anance amma a lafzancen su yani sukan zo sunaye ne mufradai misali eh amma mahdhuf misali kamar ka ce kullun fahima kullu wahidin fahima asalinsa kenan ba'dun fahima ba'dun nasi fahima amma sai kai idafanta ma'anan a ma'anance ne take idafa amma lafazinta takan zo ne mufrada guda daya kullun fi falakin kullun qad alima salatahu ka gani kullu tayrin alima salatahu kullu qamarin fi falakin yasbahun bana na fahimta kuwa don haka idafanta ma'anan ne amma a lafazinta za ga sunan karara mun fahimta yi shine ma da ce wa ba'd al asma'i yudafu abadan wasu sunaye har abada ana musu idafa kamar muka ce su inda Lada da su siwa wa ba'du za amma wasu daga cikin waɗannan wanda idafar su ta wajaban qad ya'ti lafzan mufrada kana iya ganin sa ya zanto lafazi ne guda daya kamar irin su kullu kamar irin su ba'du kamar irin su ayyuma an fahimta kamar ce eh, is'alhum ayyun afdalu اسألهم أي أفضل يعني اسألهم أي رجل أفضل وانا من يونا وانا درسي متعو إذا ما جئت بني مالك اه فسألهم أيهم أفضل من كانت تونتا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيا كما وأعربت ما لم تضف وفضل وصل ضمير انحذف wannan ina ga ya shekara da muna fahimta kuwa to shi ne ma ce wa ba'du za wasu daga cikin sunayen nan waɗanda idafa su ta waje ba qad ya'ti lafzan mufrada yakan zo lafazi ne mufradi Ba a ganshi zahirin sa lafazi ne haka amma kuma ana mishi idafa ma'anawiyya kullun fi falakin kullun qad alima salatahu mun fahimta tayyib daga cikin waɗannan sunayen da ake yi wa idafa kamar da muka yi bayani akwai wanda shi idafarsa dukkanin su ga dama'ir ake yi amma akwai wanda muka ce yana iya ɗaukan damirai kowane iri kaman wahd jitu wahdi jita wahdaka ja'a wahdahu yana iya ɗauka amma akwai wanda bai daukan wani domirin kowa sai mukhatab kamar labbaika dawalaika sa'adaika ka cewa labbaihi ba a cewa labbaihi domirin sa na ne kawai wa in kana shazza ya zo a cikin waka labbaiki eh ai mukhataba ce eh labbaika labbaiki labbaikuma labbaikum eh dole amma a ce labbaiha labbaihi labbaihima baya dauka muna fahimta shi ne mana ce wa ba'du ma yudafu hatman imtana wasu daga cikin sunan da ake idafa dolansa ne yakan hannu ila husman zahiran haisu waka bai yiwuwa a shigan masa da suna karara a duk inda ya tsaya wasu daga cikin sunayen da ake yi wa idafa to shigan musu da sunayen da yake ba domiri ba yakan hannu baya yiwuwa ba fahimta ba kamar labbaika ba ka yi cewa labba labba zaidin in dai ba kana nufin shi fa'il ba ka ce labba zaidun zaidu ya ansa a wai a matsayin idafa ai eh, eh, shi nace in ba kana nufin shi fa'il bane bai yiwuwa kai idafan irin waɗannan sunaye zuwa ga suna zahiri karara sai dai domis muna fahimta kuwa wa ba'du ma yudafu hatman imtana ila'u husman zahiran haythu waqa shine ce ka wahda kama wahda shi wannan yana iya daukan kowane zamiri jita wahdi ay munfaridan jita wahdaka ay munfaridan jaa wahdahu ay munfaridan to labbaika wa dawalaika wa sa'daika ay is'adan ba'da is'ad idalatan ba'da idala tilka ayyamun dawiluha dawalaika labbaika ay yani ijabatan ba'da ijabah mun fahimta to da labbaika da dawalaika da sa'adaika dukkan su ba idafan su sai ga domiri domiri ma mukhatab ba wani domiri ba an fahimta wa shadda ila uyadai lilabbai amma an samu a cikin waka shuzuzan an yi idafan yadai zuwa ga labbai a cikin waka da aka samu wannan shuzuza falabba falabbai yadai miswari falabba falabbai yadai miswari kaga mahallu shari labbai yadai miswari shine yake magana nan yace ya yi shuzuzi a shigar wa da ladai labbai wannan shazi ne kaga labbai mun ce ba sa bai kasance mufradi sai dai mudaf mudafin nan kuwa zuwa ga damir damir din kuma amma mukhatab muna fahimta kuwa to amma kaga sai muka samu an yi idafansa zuwa ga alismu zahir suna na bayyane karara wannan kuma shazi ne bai halatta yi haka ba muna fahimta wallahu a'lam sai filin tambayoyi insha Allah in akwai wa alaikum salam na sa ina sauranka da da da ولا يضاف اسم لما به اتحاد ka yi jumla kenan ai ni ma ban gane ba sai da fere kai bayani dan ka ce wurin da Allah ya ce to duk mun baza mun mun faza da mu cikin mu je ina na kai sai kuma ka ce wa canza labbai ne ne kaga na'am na'am wurin da yake wallahi ba kusmul libanin na ba

wannan kuma ladun ne ya yi alaikun zira na? arrahmanu eh bismillahi rahmanin a sifa ne eh. ne na? wurin da ka kodara wa da mai fari na adina wa kuma kuma na kwanu na wajen ladunna na ladun ne ita ladun ana idafanta ga zahir da mudmar amma lada saboda ai ana mai da alifin din ya'un ne sai a ce ladaika ladayya ladaihi <laughs> mala ya fahimta yi na na wajen kullu da ba'ad na kace bayanin a zahirin ta ba amma ma'anan mudafa ce lil mudaf ilayhi mahdhuf eh. eh. amma fito tare عندها يا بتوكو بأي شيء كنا على كل يا كما تأصنع شيء الربيع الأول أما سأنا شيء الربيع الأول تكون يا كما تزم أول إن صفة للمضاف إليه للمضاف معذوف الربيع المسمى الأول الربيع المسمى الثاني na'am kullun fahima kullun mubtada ne mudaf li mudaf ilayhi mahdhuf قدر ما تشاء كل واحد فهمه كل رجل فهمه نعم عليكم السلام ايه نعم بس كده يعني نعم نعم نعم in an sa alif da lamun ba eh in kuma alif da lamun to shi zai kasance sifa ne lil mudaf al man'ut mahdhuf eh ربيع المسمى الأول نعم المسمى الأول هنا كان شيء هكذا المسمى الأول كده آه rabi'ul eh musamman awwal eh haka ne na na wannan shi ne ke bambanta da an bari na aka ce eh. Eh. wannan bayani kai shi yake bambanta su shi yake bambanta na ana takdid a ana na matukar ya kasance jinsi ɗaya ne aka yi izafa amma in ba jinsi ɗaya bane ai zai bayyana mala ya fahimta na na wale kusa a inda ba haka ne a amma ga zahir ko mudmar ana yinta inda allahi eh na to shi da aka zo in ka zo kirabin nan za ta kasance su mun jumla kenan ko a rabiul awwal in ka kai ka kawo ta tabiyyar din sai da jumla ko su jumla ko wal jumla mun da mu da mu da ilai fi a fi muhallar rafi khabar al mubtada al rabiul kenan ai ba shi bul jumla wai ai kai ba rabiul awwal rabiul musamma al awwal ai ba ba shi bul jumla wai wannan mubtada mudaf mudaf ilai wa huwa man'ut wancan na'at hmm. na rufe wa idan ka da za mu da. Arrabi'ul magana ai. Arrabi'ul awwal. Wabtada man usnat. Eh, shi ke nan? Eh? Ba na wani zuwa. To bai na kaddara kuma Allah ya wuce shi. <laughs> Eh. <laughs> <laughs> Na. a samar الربيع الاول هذا اي بعد ترجع مدربة كوربا اي ما كان قدر آه. اي من تقدير الكلام نعم يوم الخميس منين ما لم يفهمت بقى المسمى مكتي يوم المسمى الخميس شنو هيك قدر نعم